Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Lahadi 19 ga watan Afrilu na shekarar 2020 Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC da farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Baballe kamuwa da cutar COVID-19 na ci gaba da karuwa inda aka tabbatar da mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku sun kamu da cutar gane wasu dubu ɗari da sittin sun mutu. Kasar Australia ta buƙaci China ta yi adalci wurin gudanar gudanar da binciken kasa da kasa akan mafari da kuma yaduwar cutar covid-19 kana hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi cewa miliyoyin mutane a afirka ta yamma da afirka ta tsakiya ka iya fadawa cikin matsalolin kayan bukatu sakamakon ayyukan 'yan bindiga kanin labaran kenan a cikin shirin namu na za ku ji cewa a najeriya hukumar kare cututtuka masu yaduwa ta kasar ncdc ta ce adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya kai 541 kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar matasa sun koka kan dokar hana fita da daddare da hukumomi suka saka. Da gwamnati ba ta ci da gwamnati ba ta ka, ba ta sai ka biya haraji, ba ruwan gwamnati sai ka biya ruwa sai ka biya wuta. In likita ka sai baka da kuɗin magani ba a taɓa ka. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi da ke Najeriya ta ɗauki matakin rufe wasu kasuwanni da kome 'yan kasuwar da lamarin ya shafa suke cewa. Wannan kasuwan gwanjo a matsayina na ɗan gwanjo a kasuwan mu da lawaki ni a na ra'ayin wannan rufe kasuwa ya mun daidai. bayan nan muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda madina ɗahir mai shanu take gabatarwa sai kuma rayun da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan sai ku gyara zama domin jin labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri kamuwa da cutar covid-19 na ci gaba da karuwa an dai tabbatar da mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku ne a faɗin duniya suka kamu da cutar kana wasu dubu ɗari da sittin sun mutu a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta john hopkins shugaban amurka donald trump ya ce yawancin jihohin amurka za su fara buɗe harkokin kasuwanci a wannan mako yayin da za su ci gaba da ɗaukar matakan kariya jihohin texas da vermont za su ba da dama ga wasu kasuwanci su bude a ranar litinin in ji trump a wani jawabi da ya yi akan coronavirus a jiya asabar sai dai wasu gwamnoni sun ce ba za su yi garaje wurin bude harkokin kasuwanci ba har sai sun gudanar da gwaje-gwaje da dama domin kaucewa karuwan kamuwa da cutar a hali da ake ciki kuma wasu kasashe goma sha uku da suka haɗa kai sun yi kira ga haɗin gwiwa wurin rage tasirin annobar coronavirus a kan tattalin arziki yayin da cutar take ƙara bazuwa kana ana ci gaba da yawan mace-mace Kasashen Birtaniya da Indonesia da Jamus da Singapore da Turkiya da kuma kanada sun faɗa a wata sanarwar haɗin gwiwa cewa a wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya Asabar cewa dole ne a yi aiki tare domin ceto rayuka da kuma rayuwar al'umma. Sauran kasashen da suka haɗa da Italiya, Brazil, Faransa, Mexico da Koriya ta Kudu da Morocco da kuma Peru sun lashe takobin yin aiki da duk kasashe a kan kiwon lafiya da tafiye-tafiye da cinikayya da tattalin arziki da kuma harkokin kuɗi domin sake farfadowa. Ƙasar Australia ta buƙaci China ta yi adalci wurin gudanar da binciken ƙasa da ƙasa akan mafari da kuma yaduwar coronavirus. kira ga tabbatar da binciken kwakwaf na ƙasa da ƙasar ya samu goyon bayan ministan harkokin wajen australia maurice pine mutane dubu shida shida ne suka kamu da cutar corona virus a australia kana wasu saba'in suka mutu da wannan cutar hukumomin china sun sha matsin lamba akan yadda suke riko da batun barkewar cutar corona virus. shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya asabar cewa china za ta huskanci jan kunne idan aka tabbatar da ita ce ta kirkiro da wannan annobar beijing ta yi fatali da sokar da ake mata kana ta hakikance cewa ta bayyana batun yaduwar cutar coronavirus kada ta ɗauki matakin da ya dace wurin sanar da duniya akan hadarin da ke tattare da covid-19 cutar dai ta samo asali ne daga kasuwar dabbobi a wuhan a hali da ake ciki kasar australia ta karu a cikin kasashen da suke kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa akan mafarin covid-19 da kuma yaduwansa a duniya da irin ɓannar da ya yi Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa miliyoyin mutane a Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya ka iya fadawa cikin matsalolin kayan bukatu sakamakon ayyukan 'yan bindiga da mummunan tasiri da coronavirus ke yi a daidai wannan lokacin da annobar ke ƙara bazuwa a yankin. Yankunan Afirka ta yamma da ta tsakiya suna da tarin jama'a da suka rasa matsugunansu da ya fi ko'ina a nahiyar Afirka. sama da mutane miliyan tara ne aka tilasta wa barin gidajensu dalilin tashin hankali da kuma canjin yanayi hukumar 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kashe ni cewa yaduwar coronavirus ka iya rincaɓe kalubalolin kayan taimako da ake fama da shi a yankin mai fama da tashin hankali ya zuwa yanzu sama da mutane dubu biyar suka kamu da covid-19 har da sama da mutane ɗari suka mutu kamar yadda aka sanarwa hukumar who daga kasashe 21 mai magana da yawon hukumar 'yan gudun hijira babar baloch ya ce kamuwa da cutar da mace-mace sun faru ne a cikin jama'a da ke daukan bakoncin 'yan gudun hijiran ya zuwa yanzu babu wanda ya kamu da cutar a cikin mutanen da suka rasa matsugunan su amma ya yi kashidi cewa lamarin ka iya canjawa cikin gaggawa ganin kwayar cutar ba ta bambanta tsakanin jama'a Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leka taskar rahotanninmu. A Najeriya yanzu haka dai an samu ƙarin mutane zuwa 541 masu dauke da cutar corona virus. Kwana ɗaya bayan da cutar ta kashe babban jami'in fada shugaban ƙasar a wani asibiti mai zaman kansa da ke jihar Legas. Filinmu na Legas Babangida Jibrin na ɗauke da ƙarin bayani. zaka dai an samu karin mutane 542 masu ɗauke da cutar coronavirus a najeriya kwana ɗaya bayan da cutar ta yi sanadiyar mutuwar babban jami'in fadar shugaban ƙasar najeriya malam abba kyari a wani asibiti da ke lagos sanarwar da cibiyar ncdc mai yaki da cutar coronavirus ta fitar a najeriya na cewa kawo yanzu an sallami mutane 166 daga asibiti sai mutane 19 da suka rasu cibiyar ta ce yanzu haka a jihohi 19 da abuja an samu akalla mutum guda da ke dauke da wannan cuta da ba ta da magani har yanzu jihar lagos ita ce kan gaba da mutane 306 sai abuja mai mutane 81 sai jihar kano da uku da mutane 37 jihar osun na da mutane 20 jihar edo na da 15 oyo na da 16 sai kuma jihar ogun da ke da mutane 12 masu dauke da wannan cuta yanzu haka dai a yanda ake ci gaba da samun masu dauke da wannan cuta hukumar ncdc mai yaƙi da cutar coronavirus ta ba da shawara ga al'umma musamman ma dai wayanda su ya ja da su kasance masu saka takunkumin fuska domin kare kai daga cutar ta coronavirus a waje ɗaya kuma gwamnatin jihar lagos ta kare matakin da aka ɗauka na kai marigayi abba kyari wani asibiti mai zaman kansa domin jinyar coronavirus a wata sanarwa da ya fitar kwamishinan lafiya a jihar lagos professor akin abayomi ya ce asibitin first cardiology consultant da ke anguwar ikoyi asibiti ne da gwamnatin jihar lagos da kuma gwamnatin tarayya suka amince mata da gudanar da harkokin lafiya da kuma bangaren da ya shafi harkar coronavirus a can baya dai gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jihar lagos sun bayyana cewa ba za su amince ma wani asibiti mai zaman kansa daukan mataki ko kulawa da masu dauke da cutar coronavirus ba matakin da kuma ake ganin tamkar amai ne gwamnatin ta yi ta lashe lokacin da aka bar marigayi mala abba kyari ya kwanta kwanta a wancan asibiti bayanin na ma'aikatar lafiya a jihar Legas dai ya zo ne bayan wanda ministan lafiya ya yi a ranar Juma'a Dr. Osage hinari inda yake kara jaddada cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta amincewa kowane asibiti mai zaman kansa kulawa da masu dauke da cutar coronavirus ba duk da cewa akwai asibitoci masu zaman kansu da ke da kayayyakin aiki kuma suka nuna su ta kulawa da irin waɗannan masu jinya masu lura da harkokin lafiya dai a Najeriya na ganin ganin yarda ake ci gaba da samun karuwan masu dauke da wannan cuta a najeriya ko ba jima ko ba daɗe asibitoci masu zaman kansu za su samu lasisin kulawa da masu dauke da irin wannan cuta musamman ma dai manyan mutane masu hannu da shuni wanda dama can ba su saba zuwa asibitocin gwamnati ba domin kula da lafiyarsu a najeriya babin jibrin murya amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya Gwamnatin Amurka ta karfafa gwiwar kamfanonin Amurka a farkon wannan shekara da abubuwan kariya na miliyoyin daloli zuwa kasar China, in ji jaridar Washington Post a ji Asabar. Jaridar ta faɗa cewa lallai fadar White House tana sane da haɗarin da ke tattare da coronavirus a kan Amurka da kuma sauran duniya. Jaridar ta ce wannan matakin ya tabbatar da gazawar gwamnati wurin gano da yin shiri domin tunkarar barazanar da annobar ke yi. jaridar washington post ta ce ta samu wannan fahimta ne daga sake nazarin tattalin arziki da gwamnati ta yi da wasu takardun asiri na gwamnatin daga karshe ƙwararru a fannin wasannin motsa jiki sun sha fama sosai sakamakon annobar coronavirus an dai soke wasannin gasa na ƙasa da ƙasa lamarin da ya kai ga babban asarar kuɗi ga shugabannin ƙungiyoyin wasanni da masu shirya wasannin amma su masu wasannin kansu ne suke shan wahala sosai saboda ba su iya mimmike jikinsu yadda suke so annobar coronavirus da matakan killacewa masu tsauri da kasashe da dama suka ɗauka sun yi sanadiyar soke gasa da kuma dakatar da harkokin wasanni a fadin duniya har ma da gasar olympic na lokacin rani na wannan shekarar 2020 wadda za a yi a kasar japan amma aka tura zuwa shekara ta gaba Ƙungiyoyin shirya wasanni da dama sun yi asara mai yawa har ma ƙungiyar shirya wasannin ƙwallon rugby ta Amurka ta fuskanci durƙushewar tattalin arziki saboda ta gaza wurin shawo kan matsalolin kuɗi sakamakon yaduwar COVID-19. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu a jamhuriyar Nijar yayin da hukumomi ke bayyana gamsuwa da tsarin dokar hana fita daga karfe bakwai na yamma zuwa shida na safe a matsayin wani matakin dakile yaduwar cutar COVID-19. matasa sun fara nuna kosawa da wannan mataki da suka ce yana tarniki ga harkokin yau da kullum lamarin da ya haddasa tarzoma a wasu yankunan kasar wakilin muryar amurka a yamai sulamu mun barma ya aiko mana da karin bayani a washe garin bullar cutar corona a tsakiyar watan jiya ne hukumomi suka kafa dokar takaita zirga-zirga a birnin yamai daga karfe bakwai na yamma zuwa shida na safe makonni uku bayan daukar wannan mataki hukumomi sun bayyana samun nasarori kamar yadda gwamnan yamai ka hassan karanta ya fada a yayin wani zaman bita yadda wanga cuta na kashe mutane dubaye cikin kasashen turai cuta ne da ta shiga kasashenmu afirka kenan ba karya ba ne ba gatan-gatan ba ne kuma ba siyasa ba ne yadda odansi sun samani mun yi sati biyu na kurfe hallo mun sace sati biyu sati biyu da suka wuce mutum dari takwas da saba'in da bakwai su ne muka kai komisariya da mun same su lokacin da ba daidai ba kuma wurare da bai kamata ba koko suna rataye da kaya da ba nasu ba to sai dai a nasu bangare mazauna ya maina cewa matakin ya yi tsauri sakamakon yadda abin ke toye harkokin yau da kullum kamar yadda a daren asabar wayewar lahaji tarzomar matasa ta barke a unguwar niamey domin da ke mai shugabar kungiyar matasa ta jenom falmata taya na cewa halin da ake ciki na bukatar dubawa a bar matasa ko kuma a bar talakoki su je su nemo abincin bakin su tunda gwamnati bata ci da ka gwamnati bata share ka ba ta sai ka biya haraji ba ruwan gwamnati sai ka biya ruwa sai ka biya wuta in likita ka tai bakar da kuɗin magani ba a taba ka baka gan ba a taba ka gwamnati bata san da zaman ka ba bata ci da ka bata share ka ta bari ka nemo abincin ka shi ciwon bai yawo da rana sai da dare yake yawo a ɗaya bangare dokar rufe wuraren ibada ta haifar da hatsaniya a ranar juma'ar da ta gabata a nan yamai yayin da a ƙauyen sarkin hausa na yankin maradi aka yi kaca-kaca da cibiyar rajistar zaɓe an zo inda muke a rarrama 'yan gari duk sun yi banna sun hashe da kiti mu duk sun hashe shi saboda jandarmu sun zo sun hana su shalar juma'a sun hashe kayan mutane da yawa wallahi sun yi banna cikin gari wallahi samu mu da lafiya lau ne ba mu ciwo ba mai komai ba a ra'ayin shugaban kungiyar matasa ta ajefa lawali tsalha ya kamata gwamnati da jama'ar gari su fuskanci juna shi duka a harkar duniya in ana tantamnawa abubuwa suna hitowa cikin sauki bai hana gwamnati ya ƙara waiwaye baya ya diba ya gani daga lokacin da aka ɗauki wancan matakai zuwa yanzu menene aka samu na cikasa menene kuma aka tahi daidai bisan shi sai a diba a gyara tunda mayan suleiman wannan kasa mu ne za mu yi tunani mai kyau mu yi tsari mai kyau wanda za mu gina mu. a unguwannin tallage da yantala da bukoki da gudal da ke maima an yi artabu tsakanin jami'an tsaro da matasa a wannan mako sanadiyar matakin takaita zirga-zirga da hana taro a wuraren ibada. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule Mummuni Barma to bari mu sake komawa Najeriya yayin da wasu gwamnatocin jihohin kasar suke ci gaba da daukan matakan dakile yaduwar cutar coronavirus gwamnatin jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin kasar ta ɗauki matakin rufe wasu kasuwannin sai da kayan gwanjo sai dai wasu masu sana'ar sun nuna goyon bayan su na ɗaukan wannan mataki da hukumomin jihar suka yi ga rahoton da wakilinmu na Bauchi Abdulhab Muhammad ya aiko mana a jawabinsa ga manema labarai kwamishinan ayyukan lafiya na jihar bauchi dr aliyu muhammad mai goro ya bayyana dalilan rufe waɗannan kasuwanni da kuma matsayin jihar game da batun cutar covid-19 wato ita wannan hukuma mai kula da wannan cewa na covid-19 ta lura duk da cewa an ba mutane shawara a rage cunkoso wannan kasuwanni guda biyu ba hana mutane kasuwanci na abinci ba amma wannan kasuwannin ka lura ba abinci suke sayarwa ba an dan kyale mutane su dinga dan zirga-zirgan su amma wannan kasuwa in ba ku manta ba cika take sosai mutane suna zuwa daga wasu jihohi su shigo mana wannan jiha tamu kuma mu a halin da muke ciki yanzu iya wanda suke jihohin mu mun killace su kuma mun fara sun samu sun fara samun sauki muna fatan ma nan da kwanaki kaɗan in ba mu samu sabon kisa bauchi ba muna mu zai koma zero saboda haka mutanen da suke kawo kayan nan ba yan bauchi ba ne baki ne ana cunkoso ana mu'amala muna tsoron barkewan cutar nan ba an rufe sahara bada ba ne an rufe sanar da gaitaccen lokaci har zuwa lokacin da za a samu wannan cuta ta yi sauki ne so sai a bude su ci gaba da kasuwancin su. ta. za ku ga min yadda matsayin jiha take a nan. Wato mu wanda muka babbanta da sauran jihohi mun ba da karfi ta wajen abin da ake cewa nan surveillance nan ko sa idanu da bincikowa duk wanda suke ma'amala da mutum in ku lura tun daga kan kes din na farko his excellency har zuwa na biyu da na uku da na hudu mun tattara mutane sun fi hudu wanda mun killace su kullum sai mun je mun ba su temperature mun gwada mu ji halin da suke ciki har kai wannan sati biyun ka fice in kuma kayi ma'amala da su na wannan ka'idoji da muka sa mun dau sample din mutane 160 a cikin wannan hudun wanda mun je mun gwada kuma sun dawo kuma mu abin da muke jin daɗi shine sama da sati biyu ba mu samu karin ko ɗaya ba ya nuna kenan aikin mu yana kyau na biyu a yau ka kenan daga gobe zuwa jibi zai zama mana gwada daya a in ba mu samu sabo ba ka ga nuna kenan akwai wani tsari da muke yi na kimiyyance na harkan public health wanda muna da kwararru a cikin zamanin lasa ta koya mana hankali saboda haka daga nan muka ɗau ɗarma akan wannan covid din muke yi so mu yanzu kalubalen mu guda daya ne kar mu samu wani ya shigo mana daga wani gu a cikin gari dai cikin garin bauchi mun killace duk wanda suke ma'amala da guda hudu nan mun tattara su babu wani wanda ya saura sabo damuwar mu sabo da zai shigo so idan aka ci gaba da killace boda aka hana baki shigowa har zuwa wani lokaci to mu fa abuci ba sai dai mu ce ba mu da komai a kasa. daga bisani na ji ta bakin wani mai harkar saye da sayar da gwanjo da ya shafe sama da shekaru 40 yana wannan harkar suna na alhaji abubakar daura a matsayina na bi shekara 40 ina sai da wannan gwanjo tun ina tafiya kano naira 25 nake wannan sana'ar nan alhamdulillah rufe wannan kasuwan gwanjo a matsayina na dan gwanjo a kasuwan mu da lawan ni a na ra'ayin wannan rufe kasuwa ya mun daidai muna da hujjoji na mu muna shago muna biyan gwamnati haraji kuma duk arewacin kasan nan ba kan da ake wannan abu ke jihar bauchi mutanen gombe su shigo mutanen kano su shigo mutanen kaduna su shigo mutanen da su shigo a wannan kasuwa a wannan kasuwa a zo a bude kaya kaca kaca in ana shigowa da wannan cuta ba lalle wannan kasuwan sai an sai ba duk da aka samu kasuwanni ana zargin wannan cuta gwamnati na iya bincike tana iya dakatarwa wannan aiki ne na gwamnati aiki ne na hukuma duk wanda ya nemo abu ya ga wannan kasuwa tana rufe shi ko cikin kasuwan daji ya saba sayan kaya shago wanda an san wane ne mai wannan shago menene yake sayawa kuma an san daga shishe kayansa ba wani cunkoso ba ta da jama'a kaga mutane sun yi daidai gwamnati ta yi daidai abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraro barkan ku da sake kasancewa da ni. Sunana Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk lamurin da suka shafi yanar gizo. Yayin da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a ƙasashen duniya. Yawancin wurare na ta tsawaita dokar zama a gida domin takaita yaduwar cutar. To a wannan lokacin na rashin abin yi kasancewar an rufe yawancin ofisoshi da kuma makarantu wani abu da mutane da dama suka fi mayar da hankalinsu a kai shine dannar waya shin kuna da labarin cewa yawan dannar waya da rashin iya ɗauke ido daga wayar ku babbar matsala ce wasu mutane musamman ma matasa idan ba sa tare da wayoyinsu har zazzabi suna iya yi wasu kuma idan suna tare da wayoyin nasu sai su kasa aiwatar da muhimman abubuwan da ya kamata su yi kamar cin abinci da sallah da dai sauransu. Yau a filin namu muna tare da wata matashiya wacce ita ma ta yi fama da wannan matsalar. sunana aisha abdullahi kuma ni matashiya ce wacce rayuwata ta ji a gaba ɗaya akan wayar tarho wanda hakan ya janyo min matsala da yawa a rayuwata matsalolin da nake fuskanta domin yin amfani da tarho sun fara ne akalla shekaru sha biyar da suka wuce ba yanzu ba ne kuma fara ne tun lokacin da aka fara tura ma irin a tura mutum fim a tura mutum hotuna a tura mutum waƙoƙi a waya to irin wannan sai nake ga ya kawo sauki ba sai ka je ka zauna cikin jama'a a falo ku yi kallo ba ko kuma kamar ni yadda nake son jin waka so ko aiki nake yi ko me nake yi dai ko ina jin waka ko ina jin rediyo ko kuma ina kallon wani abu sai nake ga ya kawo min sauki a rayuwa zan iya zama ni kaɗai tare da wayana zai ɗauke min kewa ana hakan ne har aka fara amfani da su twitter da facebook da su instagram su ma na fara amfani da su kuma sai nake jin daɗi yadda ke kawo mun kusanci tare da mutane wanda wasu ma wani ƙasa suke ba ma wani gari ba to abin da na fara kula dai sai nake gani shine yadda nake shiga tashin hankali idan bani da damar amfani da waɗannan kafafun eh, sadarwa wato su social media kenan irin su facebook twitter ko instagram ko da na awa ɗaya ko awa biyu in dai ba bacci nake ba idan ma kuwa bacci ne in zan yi bacci to zan yi akalla awa biyu ina dube-dube a waya kafin bacci ya ɗauke ni haka da safe da asuba tun ina alwala nake fara tunanin me ya wuce ne me ne ban gani ba lokacin da nake bacci to sallar nan ma har ya kai ga wata rana sallan sai har in bar lokaci ya wuce daga tun ina a'a lokaci bai yi ba lokaci bai wuce ba a'a ai la'asar in ma ya kusa a'a haka har lokaci sallah ya zo ya wuce ka zo kana ta dana sani daga baya bayan kuma kana ji kana gani kana dandadane a waya ne har lokacin ya zo ya wuce kuma fa babu wani abin kirki da kake yi da wannan social media ɗin illa ka dinga kawai kallon karance-karancen labarai kallace-kallace na fina-finai da abubuwan al'ajabi rayuwar mutane kana ganin yadda suke rayuwa suna jin daɗi yau suna wannan ƙasa gobe suna wannan ƙasa sun sa wannan sabon kaya ga abin da yake yayi duk yadda zan duba in duba rayuwar wannan duba rayuwar wancan in ga yadda suka fi ni abu ba abin da zai sa ni illa bakin ciki da ɓacin rai wani ɓacin rai ma har za a gani a fiska na har zai ɓata mana rai tsakanina da wanda muke zama da shi domin shi bai san me ya faru ba bai san me ya yi ba ba abin da ma ya yi illa ni ne na je na gano wa kaina abin da ya bata min rai ni ne kadai to na daɗe ina tunanin me yasa nake ma kaina haka ina sa kaina cikin tunani damuwa abubuwan da nake gani a su facebook twitter da su instagram bayan abu ne wanda idan fara so ba sai na ji ba ba sai na gani ba to me yasa zan takura kaina to aisha ko zaki bamu ba mu labarin yaya kika samu shawo kan wannan matsalar to a yanzu dai wata na sha ɗaya kenan da na goge shafi na wanda yake instagram kuma tun da na goge wala na samu kwanciyar hankali ba kaɗan ba kuɗi na nima ya huta da sayan data kuma sannan na samu salama a zuciyata saboda ban ji ba ban gani ba to haka kwanan nan ma ko wata bai yi ba na samu na goge whatsapp ina a hankali hankali insha Allah haka zan na ragewa ina goge su ɗaya da ɗaya yanda na saka su ɗaya da ɗaya haka zan na cire su ɗaya da ɗaya ɗaya to a haka sai ina ga ɗaya da ɗaya in ina rage su tunda babu abin da zan yi a wayan yanzu duk na bi na goge su so amfani da wayan ma dole zai ragu a haka haka har wayan kawai ya zama ne mini na ansa waya ne tsakanina da mutane To masu sauraro ina fatan waɗanda ke fama da irin wannan matsalar za su yi koyi da Aisha. A gane cewa yawan amfani da waya babbar matsala ce wacce za ta iya jefa mutum cikin mawuyacin hali. Za ku iya amfani da lokacinku wajen yin abubuwa daban-daban da ran kuke so. A nan muka kawo ƙarshen wannan shirin na yau sai kuma wani mako insha Allahu. ku tabbatar cewa kun sake kasancewa da ni madina ɗahiru mai shanu cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan birnin washington dc gaida Madina Dahir mai shanu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usaina Alhaji Umar Koreba Gashuwa ta ce salam ya Hausa. Muna jajinta wa iyalan marigayi Abba Kyari sakamakon rasuwarsa. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani. Sako na gaba ya fito ne da kakakai mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak da ke jihar Borno ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa in Allah ku bani dama a madadin daukacin al'ummar jihar Borno na jajinta wa 'yan uwa da iyalan tsohon shugaban ma'aikatar fadar shugaban ƙasar Najeriya Malam Abba Kyari bisa babban rashi da Najeriya ta yi na rasuwarsa. lajikansa da rahama idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani amin. Sako daga Isa Bakaniken waya sadam karamar hukumar Aliyar jihar Kebbi ya ce assalamu alaikum biyu hausa don allah ku bani dama domin in mika sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga yan uwa da iyalan marigayi abba kyari wanda allah ya wa rasuwa sanadiyar kamuwa da cutar coronavirus ina addu'ar allah ya ji kansa da rahma amin da karshe ina addu'ar allah ya kawo mana karshen wannan cuta ta corona a kasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sako daga aisha matar hussein dangote karasuwar jihar yoba ta ce salam biyu hausa gaskiya matsalar ruwan sha da mu al'ummar garuruwan karasuwa da jajimaji da muke fuskanta wannan wani abun kunya ne ga gwamnatin jihar mu ta yobe ganin yadda muka daɗe muna fama da matsalar ba tare da ta kawo mana ɗaukin gaggawa ba da fatan wannan koke namu ya kai ga kunnuwan da ya dace Sako daga Jafar Alkasim jihar Tawan jamhuriyar Nijar ya ce muna roƙon Allah ya gafarta wa Malam Abba Kyari ya ji kanshi da rahamarsa mu kuma da muka yi saura idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani. sai sako daga bafa haruna bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce assalamu alaikum biyu hausa muna miƙa sakon ta'aziyya ga gwamnatin najeriya a bisa rasuwa abba kyari a sandiyar cutar coronavirus muna fatan allah ya ji kanshi ya sa kuma al'umma su fahimci cewa coronavirus ba karya ba ce domin akwai waɗanda har yanzu ba su yarda da cutar ba sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga sade sa'idu daura ya ce salam biyu hausa muna yaba wa minista haji sirika game da tallafin da ya aiko wa jama'ar daura na miliyan sha biyu muna fatan allah ya sa wannan tallafi ya kai ga waɗanda aka yi don su ba tare da son zuciya ba don kar a je rijiya ta ba da ruwa guga ya hana madalla yanzu kuma ga baba yakubu ya dawo da takaitattun labaran duniya to baban kamuwa da cutar covid-19 na ci gaba da karuwa inda aka tabbatar da mutane miliyan biyu da dubu ɗari uku sun kamu da cutar kana wasu dubu ɗari da sittin sun mutu kasar australia ta buƙaci china ta yi adalci wurin gudanar da binciken kasa da ƙasa akan mafari da kuma yaduwar cutar covid-19 kana hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi cewa miliyoyin mutane a afirka ta yamma da afirka ta tsakiya ka iya fadawa cikin matsalolin kayan bukatu sakamakon ayyukan 'yan bindiga Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Liyu Sahili da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. la meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sûr.